Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokanan aiki. Muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin a bari ya huce. amma kafin nan ga labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a barkamu da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya ko makiri. Batun Afghanistan da batun daukar mataki akan sauyin yanayi da annobar COVID-19 su ne za su dauke hankali a babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya da zai tattaro shugabannin kasashen duniya da dama zuwa birnin New York bayan sama da shekara guda ba su kai jiki a taron ba. annobar corona virus ta hana haduwar diflomasiya ta gaba da gaba a majalisar ɗinkin duniya kana a watan satumban bara wannan annobar ta hana halartar taron da ke tattaro kusan shugabannin ƙasa da firaministoci biyu da manyan tawagoginsu inda aka gudanar da taron na bara ta yanar gizo yin rigakafin cutar ya sa an samu kwarin gwiwar cewar akwai kariya da za a iya takaita halartar mutane zuwa taron ko da yake bazuwar nau'in cutar ta delta ya sa wasu da dama sun jinkirta yanke shawarar halartar taron har sai da ana gab da fara taro shugabannin na da zaɓi na zama a gida kana su turo da sakonninsu ta bidiyo wanda kusan hamsin a cikinsu ke niyyar yin hakan galibi irin waɗannan shugabannin sun fito ne daga kasashe da ba su da karfin tattalin arziki da haka ya hana musu samun rigakafin lamarin da ke tabbatar da batun rashin daidaito wurin raba rigakafi a duniya masana sun yi kashedi cewa idan majalisar dokoki ba ta kada kuri'a a kan rancen da ya kamata bitar malin amurka ta karbo a kan bashinta na yanzu da ya kai dala tiriliyan 28 da biliyan 500 amurka za ta gaza cimma bukatunta na kuɗi a cikin makonni masu zuwa masana kalilan suna ganin hakan ka iya faruwa amma idan hakan ya tabbata zai haifar da kalubalolin tattalin arziki ba ma a cikin amurka kadai ba a wata wasiƙa ga 'yan majalisa a makon da ya gabata sakatariyar bitar malin amurka janet yellen ta yi kashedi a kan matsalar da za ta faru idan amurka ta gaza cimma bukatunta na kuɗi ko da kuwa na ɗan lokaci ne yayin da ake hasashen wannan matsalar democrat da republican a washington suna cece ce akan wanda zai yanke hukuncin kara adadin rance da ya kamata amurka ta karbo wani mataki da ka iya tauye farin jinin jam'iyyar da za ta yi hakan su ko 'yan republican a jagorancin shugaban marasa rinjaye a majalisa mitch mcconnell sun lashe takobi cewa babu mutum ko daya a cikin su da zai kada kuri'an kare karɓo rance a nasu bangare. 'yan democrat sun ce yawancin kashe kuɗi da ya sanadiyar karuwan bashi sakamako ne na wasu shirye-shirye da majalisa mai rinjayen republican ta yi kanin shugaban ƙasa ɗan republican donald trump ya sanya wa hannu a don haka suna kira ga kowa ya kada kuri'an kare karɓo a jiya juma'a shugaban kasar somaliya muhammad abdullahi muhammad ya zargi makwabciya jibuti da tsare mai bashi shawara akan tsaro ba bisa ka'ida ba wata sukar da ake gani tana da alaka da rashin jituwa tsakanin shugaban kasar da firaministansa hukumomin jibuti sun tsare mai ba da shawara a kan tsaro fahad yasin ne domin hana shi komawa birnin mogadishu ta jirgin sama in ji daraktan sadarwa a fadar shugaban kasa abdulrashidi hashi ba tare da wani karin bayani ba irin wannan aikin baya taimakawa karfafuwar dangantaka tsakanin gwamnatocinmu hashi yana faɗa a wata sanarwa ministan harkokin wajen jibuti ba tare da ambatar sunan wani ba ya musanta cewa ƙasarsa tana shishigi a harkokin somaliya labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc a kokarin sake karfafa rawar gani da amurka take takawa wurin amsa 'yan gudun hijira a duniya gwamnatin shugaba joe biden a wannan mako ta sanar da wani shiri na ba da tallafi da kuma saka sashi masu zaman kansu su taimaka wa 'yan gudun hijira da suka shigo kasar a wannan lokaci da farko wannan shirin zai mai da hankali ne kacokan a kan sababbin shigowa daga afghanistan amma kuma zai zama tsarin taimakawa 'yan gudun hijira a nan gaba yayin da washington ke gab da cike adadin da tsohuwar gwamnatin trump ta yanke na karɓar 'yan gudun hijiran ma'aikatar harkokin wajen amurka ta kulla alaka da sama da kungiyoyi masu zaman kansu 250 da suka hada kai su taimaka wa iyalai daga afghanistan a sake tsugunar da su a amurka a karkashin shirin nan na welcome us wannan wani dandali ne na ba da taimako da ma'aikatan sa kai da kuma yadda amurkawa masu zaman kansu ke taimakawa rayuwar iyalai da aka fidda su daga afghanistan tsofaffin shugabannin kasa da suka hada da barack obama da george w bush da kuma bill clinton da ma wasu fitattun mutane sun ba da nasu taimakon ga wannan shiri labaran duniya kuwa saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. bautar zuciya da ba ta tserarwa ya zana tara abincin da ba ni cinyewa ya zana gina gida wanda ba shi dorewa ya zana tara tufafin da ba ni sanyawa ya zana dasa hasashen da ba shi dorewa ya zana shimfiɗa daula da ba ta dorewa ya zana ɗaura majanyin da za ya sun cewa gidana da za ka ɗauki zance na da ka yi gyara kafin agin cire kwana. rigar sakawa ta zarce ta jikin kowa gami da takalma sun fi na kafar kowa dangi agogo na ya fice na kowa daidai da zobe na ya fi hasashen kowa hata da biro na alkalau na zannawa gidana na za ka dauki zance na wallahi da an gyara da tsakiyar rana tanadin wajen kwana ciki da falo dubbai daban-daban dana dan tanadi na talauci da ke tsumin rana sanan in kaucewa idan duna da ke bina in ban da sawaye na ga masu bikona an ɗauki duniya mai tabbata gidan kwana gida ga mai burin rayuwa gidan gidana da za ka duba zance na wala Allah ya ka cikan muradina uban gidana da za ka dauki zance na rado Allah da ka yi hasashe na Mun zama bayi na ciki da ba shi turewa muna haka na mai rijiya da babu ruwa muna nutsewa ƙasa zuciya tana kwawa muna ta bautar gangar jikin mu ba kiwa muna biye al'aura muna tiyatewa giya ta rai ta sanya muka rudewa na tunani da sani da ke a kwakwalwa gidana da kin fahimci zance na ya Allah da an rufe tunanina. Jama'a salamu alaikum barkamu da asuba da fatar an wayi gari lafiya na goma an tashi lafiya. Lafiya kalau alkhari ya gurin ku. Lafiya lau to sannu fa ina maka gaiso ban gajiya da ɗauko rahotanni kai tsaye da dai sauransu na tunawa da cika shekaru 20 da harin ta'addanci da aka kai Amurka. Haka nan ne na 11. Eh, lallai an ci aiki an kuma ga jama'a. <laughs> sannan kuma ga wannan na gabanmu yanzu taron majalisar ɗinkin duniya. Yawwa to Allah ya ci gaba da yi mana jagora Allah ya sa a gama lafiya. Amin sun amina. To kamar yadda muka saba za mu buɗe wannan babi da mika gaishe-gaishe mu dai muna ta samun karuwa baba. Mun eh. makon da ya shige mun ɗan ja kafa ne sabili da mu haɗa mai gaisuwa ko? Haka. yawwa to ita abokiyar aikinmu maryam alabi ta mm. haihu mun samu mai gida da kishiya haka dai eh. <laughs> ita maryam eh. alabi da ta haihu har ma a kishiya yawwa kishiya eh. rakiya sai kuma a cikin wannan makon ita kuma abokiyar aikinmu hanifa kabir isa ji kamshi ita kuma ta haihu ta kawo gida haka ne To Allah ya raya mana Amin. Amin ya ɗaya ba. Allah ya ɗaya ba. Amin. To babu bari kuma mu mika gaisuwar fata alheri da fatan lafiya ga babban mai mana sharhi a yau da kullum wato Profeso Bube na Maiwa. Mm. a ah, mm. lallai kan eh, to muna mika gaisuwa ga professor kwana biyu ba mu ji duriyar shi ba ko haka ne kuma lokacin da ya kamata a ce da mun ji duriyar sa ke kenan wajen juyin mulki da aka yi a kasar gini eh to muna mika gaisuwa ga professor bibe na baiwa ya ubangiji sarkin baiwa Ya Ubangiji sarkin baiwa roƙon da nake kullum sahe ka ba mu lahiya sarki Allah. Amin. amin ya amin ya Allah bari kuma mika gaisuwar taya murna ga hmm. waɗansu waɗanda muka yi makaranta tare da su a makarantar tauhidi ta ekuwa a jos wato hmm? reverend tsohuwar magana yawwa rabran <laughs> isa bello haka <laughs> rabran isa nema ya ce fa baba a ah, masha allahu <laughs> akwai wani abu sunan shi ya ka taba ji eh waɗanda muka yi makaranta a seminary da su Reverend da Mrs. Isa Bello da kuma Reverend da Mrs. Benjamin Gaila. Ka san baba mun ɗan sha ruwa ba laifi. Ka ah, kwarai kuwa ai ala amfana. Masha Allah. Eh ala amfana. Yawwa to su sun kai ritaya sun yi ritaya za a yi addu'o'in ritaya nasu. gobe lahadi kenan da karfe tara na safe za a yi eh, ado'in ne a majami'ar eh. ekuwa good news da take gra a gombe dukansu 'yan jihar gombe ne to muna jinjina muku Allah kuma hmm. sa a kammala sauran kwanaki a rayuwa lafiya. Haka ne, wato Allah ƙara albarka, kin sa albarka ke kawo mutum ya dade ana rayuwa da Haka. shi. Mu kuma ma ba mu ma Allah ba mu danshin su. Allah ba mu danshin su ko? Amin sosai kuwa. Yawwa Allah ba mu danshin su. Sosai kuwa. Me za mu ce wa Allah mu mu ce masa mu gode. Me za mu ce bari ni kuma mika wannan gaisuwa ta murna ce um, ahmadu manaja ya turo mana daga unguwar karofin madaki a jihar Bauchin Najeriya ya ce zuwa ga fila bar ya huce murya Amurka ku mika min sakon gaisuwa ta taya murna na haihuwa da aka yi na ɗaya daga cikin shugabannin matasan najeriya wato honorable buhari sallau kenan hadimin shugaban kasa muhammadu buhari a bangaren gidajen rediyo da na talabijin wanda yake fadin shugaban kasa ta aso rock a birnin tarayya abuja matarsa ta haifi masa yarinya mace da aka mata suna aisha buhari sallau to muna muna muna ji da kishiyoyi to allah ya raya aisha da su dan kace kace ko ta ina haka da fatan Allah raya jaririya Aisha da imani. To amin su amin to bari kuma mika gaisuwar abar ya huce da fata alheri da taya murna ta cika shekara ga hajiya aya wato talatu levi mama hadiza kenan a abuja tare da mai gidanta levi hassan da yaransu hadiza maryam yusuf da haruna da fatan suna cikin koshin lafiya muna kuma mika gaisuwar fata alheri da taya murna ga Mr. Samuel Sambogin baban Salim da matashi Flora mamar Big Daddy a Bauchi domin cika shekaru talatin tir ana zaman tare. Hmm. To Allah ya kara cin gaba kuma muna miƙa gaisuwar a bare huce zuwa hmm. ga Hajiya Rabi Ladi wato Mama Sadiq kenan a Bauchi da fatar duk an tashi lafiya. Amin sama amin. To wannan gaisuwar tayar murna ce zuwa ga Aliko Auta kafin yalwa gindin akwati barikin ladi jihar Filato Najeriya. Muna miƙa maka gaisuwar ranar haihuwarka wacce ta yi daidai da wannan ranar 18 ga watar wato Satumba kenan shekarar 2021 kana cika shekaru 36 a yau kenan. to Allah ya raya kai maka ya kara albarka. To yau ana ana ta bade ko ina to Allah ya kara nisan kwana. To bari mu mika gaisuwar fata alheri ta abare huce zuwa ga Useni Alhaji Umar Foreba Gashiwa sai kuma Aminu Piyol baban Yusura maradin Nijar. Gaisuwa zuwa ga Yusura da Fahad da Abdulkadir mai taya maradi. sai kuma lawali dan cewa maradi sai gaisuwa a bar ya huce zuwa ga masu sauraron muryar amerika kullum wato alhaji lawali yariman maradi gaisuwa bar ya huce zuwa ga zakar ya'u mai taya maradi da salisu mai taya maradi da kuma salisu caca mai taya maradi sai sarkin hassan mai taya maradi to wannan mai tayan eh, na goma ni ban san mai tayan na ko sana'a sai da taya suke ko kuma gari ne ni ko tayar mota ce to ya kowa mai taya mai taya kawai mai taya haka ne ko kuma <laughs> eh. akwati mai taya ne ai shi ne na ce to ko wani gari ne mai taya <laughs> ka kuma ce a hmm. gaida umaru mai taki katare ko katare ne Allah ya sa na faɗa daidai da attayiru amin sun amin mai gari <laughs> kadata <laughs> To Allah sa haka ne Sulaiman bin Burba in dai ba haka bane to sai a mana ahuwa. Amma wanda mai taya mai taya ina neman bayani mai taya masu sana'ar taya masu sai da taya ne ko kuma hmm. wani gari ne mai taya a maraɗi. in kuma tayar mota ne sai a zo gurin mu yan adawo lafiya adawo lafiya <laughs> <laughs> baba yana neman bayani to baba sai kuma gaisuwar sada zumunci ta abar ya huce daga aisha matar usaini dangote karasuwa daga jihar yobe ta ce salam voa hausa da allah ku bani ko kuma ku isar min da dubin gaisuwa ta zuwa ga fatima aliko auta kafinta da mijinta usaini dangote karasuwa da jamila da, da fatima ado salati goma ga annabi da anti grace gaisuwa ta zo miki ta samu shiga yawwa <laughs> da alhaji mele yusufari da baba gana alhaji nuciya wacakal da zainab buhari yahaya unguru da, fatima da zainab da aisha ibrahim wada duk daga barikin ladi a jihar filato da kuma sadiya yar fulani da ɗiyata aisha Humaira Usaini Dangote da fatan kowa na lafiya to kin ga ni ko lamba da bata samu shiga ba. Eh, to ni to ni bari gaishe ka a madadin Dalatu Man Jos gobin samarin Zaria jihar Kaduna Najeriya. To bari ya fara mika gaisuwa ga Baba ya ko Makeri mhm, mhm, mhm, eh, da kuma gomma a kasar Ghana. Oh. Gaisuwar a bari huce daga shi banjos ɗin zuwa ga Alhaji Ma'azu Gyaza, daraktan kamfanin mm. Farmers Escort Samaru Zaria. da alhaji badaru mai gwanjo kasuwar jimeta sai honorable injiniya muhammad usman shugaban karamar hukumar sabon gari jihar kaduna gaisuwa bari ya huce zuwa ga haruna mai shayi kasuwar azare da murtala faruk sanyina to murtala kai ma lambaka ta fito gaisuwar abar ya huce zuwa ga alhaji hamisu dan iyan gobir da honorable sa'idu ibrahim naino gobir dan majalisar jihar sokoto mai wakiltar sokoto ta gabas sai kuma ya'u wise ce dai allah ya sa haka yake mm. ya'u wise mai gyaran waya hayin dogo samar zaria da fatar an tashi lafiya to na goma kamar yadda muke faɗa kullum ko mai kirkin ka mm. baka gama kasuwa da gaisuwa sabili da haka za mu ja barki ga iya iya gurgudu ka bari haka lafiya uban girma kai nake lafiya kazanta zanta roko kake biyan bukatu yin har na zo da koko ya rabi kara kara man dan i'i da sako bibiya wa mai nisa har ta riski bako mai na so a wakar nan ce wafa da dauko komai na sarrafa Allah ce da ni biko baitin yabon ba aiki ne ya ilahi dubi kar ka shafa roko ziljada da ba nisansa ta ta ce du yana shakalbi mai ruko da mai haske musu dafa habibi shi kaɗai ya san fili shamaki a gaibi ya wuce karantawa ko aja da jirgi lafiya uban girma kai nake wa bege tattaro dukan girma du da dawa ƙarshe arzikin banu adam mai sufa a washe shugaban na farkon nan zamanin kasashe dole ne ya burge kaya wuce wa kushe firgitar gumaka ne korama a kwashe shi ya sauka rayayye duniya a gushe banguri in sarabar arzikin halittu dabara mai karfi janjabin fatattu ka taho da mai koya bayyanar fatattu dan amina sha aike ka wuce rubutu sha zaman ka kai ne dai sai da kai na yantu kai na bawa komai na gashi da mutuntu shugaba komai ne kai aiki du cikin halittu kabuwa ya aiki jaki bakan gizansa daukai ne bai gamo da zaki shi ya bai wa yusuf kyau shi ya san wa mulki tattalin makaki ne shi ya ce wa nauki Rarraba ka bai kowa na ka nema aiki. Kowa na bishi ya kare kai ko ba iyaka. An sai da salsalar kowa ta ka iyaka. An sai da ambaton kowa na ka ba iyaka. Waye ake wa bege ne kwatankwacin irinka. Dukan fadin da ba kai ma to kira shi hauka. Yaudara ta tare kun wanda bai faɗinka. Kai ne ilahu yayi rakiya ran da za ka sauka kai ne ilahu yayi zagi lokacin tabaka dan kai ilahu yayi jifa dan kashi mayaka kai ne ilahu ke gadi duk wajen da zaka kai ne ilahu ya rantse ba shi kirinka kai ne ɗayansa kwallon kwal wanda bai da tamka gafara in yo zariya in fada da burga waye cikin halitta kan baya gyara riga dukkan fadin da ba shi ba in ka ji shi roga ka wuce dukkan girma wanda ba a hanga wanda duk ya kyare ka ba wuya mazaga sansanin sahabai ne mai zuwa da zuga lafiya uban girma baba na ganka da wani kunshin alheri. Yayi wayo. <laughs> Yau na ganka da kunshin alheri kai kake da labari kake. Yau cikin mu zai fashe labari na labarin sha dariya. Eh, bismillah baba. Wato alheri wani labari ne muka samu daga aishatu musa wada tare da yar uwanta fatima musa wada da zainab ibrahim musa wada a barikin ladi jihar filato wannan labarin haɗin gwiwa kenan To labari ne tsakanin budurwa da saurayinta. To. Budurwa wato suna hira ne da eh, wato suka yi hira da saurayinta. Ya ce ladidi an tashi lafiya budurwa ta yi shuru ta yi biris kamar bata ji shi <laughs> ba. Saurayi ya ce ladidi an kusa ɗaura mana aure amma har yanzu baki wato baki daina min wulakanci ba. budurwar ta sake yin biris da shi sai saurayin ya ce mata dama ba wani abu ba ne ni kawai ne na kawo miki wata 'yar tambaya ce kawai nake na zo miki ita ko ki iya tuki domin gaskiya ina so matar da ta kware a tuki to nan da nan da ta kada baki sai ta ce ta nimu kenan shi yasa nake matukar son ka ba nan take sai saurayin ya ce hmm, ya irin wani haɗiyar zuciyar nan hmm. <laughs> sai budurwar ta ce to wace irin mota ce za ka sayo min sai saurayin ya ce mota mota kuma sai budurwar ta ce eh mana ba yanzu kake tambaya na ko na iya tuki ba <laughs> sai saurayin ya ce a ah, ni fa tukin tuwo nake nufi ba <laughs> domin ni domin wani masoyi na wato ya bani kyautar buhun masara sa tukin nan da kika ji tukin tuwo ne ba tukin mota ba to ya za a kwashe da wannan batun ah, tukin sai ta sake koma <laughs> da gum ta ki magana Lallai ko ta tuka mota a kicin. Ku <laughs> gode. Eh. Adisa da kawayeki daga masu ta fara daga ba da hannu. Sabili da aka tilas bija burki na yanzu a madadin. Baba ya kuma makeri. Alheri ke muku fata alheri da ko fata Allah babu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri. <laughs> you need Wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Ga masu sauraron ma jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron ma tashar mu ta BOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato a BOA boahausa.com ko kuma sashen hausa.com ko kuma shafukanmu na sada zumunta Facebook da Twitter domin sauraron shirye-shiryenmu inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi. Kuna kuma iya aiko mana da sakonni ta hanyar email a sashen Hausa at voanews.com. Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokanan aikinmu da wani sabon shirin da ya haɗa da adawo lafiya shirin da ke faɗakar da al'umma kan abin da ya shafa harkokin sufuri. Za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar har ma da ƙari a shafinmu na intanet boahausa.com da kuma shafinmu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni. Muhammad Hafiz Baballake sallama da ku a wuni lafiya.